This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar kuma a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da dalol da kuma niya FM. sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirinmu na yammacin yau yanzu ma Ladan Ibrahim a yawa ne tare da ni Grace Alheri Abdu daga birnin Washington DC ke farin cikin gabatar da shirin. To bayan labaran duniya kamar yadda muka saba Aliyu Mustapha Sokoto zai shigo da shirin labarin wasanni amma kafin nan ga labaran duniya. Faransa za ta girke sojoji dubu goma a wuraren ta bayyana a zaman masu matukar muhimmanci bayan hare-haren ta'addanci da aka kai a birnin Paris a makon da ya shige. ministan harkokin tsaron ƙasar ne jim ves lederian ya shaidawa manema labarai yau dinnan cewa da marancen gobe talata waɗannan sojojin za su kasance a wuraren da za a girke su shi ma ministan harkokin cikin gida benin kazavin ya ce rabin jami'an tsaron da za a girke za su kasance ne masu kare makarantun yahudawa 717 da ke cikin ƙasar. duka ministocin sun yi magana ne jim kaɗan bayan da suka kammala wato taron majalisar zartawan ƙasar da shugaba francois hollands wanda ganawar tasu ya mai da hankali a kan batun tsaro haka shi ma sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce zai tafi ƙasar ta faransa ranar alhamis da juma'a domin tattaunawa da mahukuntan ƙasar akan abin da ya shafi tsaro ya ce jami'an leƙen asirin amurka da na wato mahukuntan binciken manyan laifuka na tarayya ta amurka suna aiki kafada da kafada da takwarorinsu na faransa sakataren harkokin wajen amurka john kerry yanzu haka dai ya sauka ƙasar pakistan kuma zai gana da prime minister nawaz sharif kerry ya sauka istanbul ne yau dinnan bayan ya bar ƙasar india inda ya halarci taron saka hannun jari yau ya kwashe mako guda kerry yana ran gadin wasu ƙasashe ciki har da turai sai dai wannan ziyarar tasa ta pakistan ba a yayata ba kamar saura. ranar juma'a wani babban jami'in ma'aikatar cikin gida ya ce dalilin ziyarar ta kera a pakistan shine samar da shimfiɗar gudanar da taron ministocin domin tattaunawa akan wasu muhimman bukatoci tsakanin ƙasashen biyu wanda tun shekarar da ta wuce ne aka yi irin wannan taron a nan birnin washington dc jami'in ya ce tattaunawa za ta mayar da hankali akan ciyar da ƙasashe gaba kana ta ƙara danƙon dangantaka tsakanin ƙasashen tare da ganin an samu gwamnati mai ƙarfin gaske. yanzu haka dai an samu damar satan shiga shafin twitter da na youtube mallakan rundunar sojan amurka ta gabas ta tsakiya inda waɗanda suka aikata wannan aikin suka ce su masu biyayya ne ga ƙungiyar nan ta isis a cikin saƙon da suka aike da shi yau shine barazana ga sojojin amurka suna gargaɗin su da su yi hattara domin ko suna nan zuwa wasu daga cikin sakonnin sun haɗa da hotuna da adireshi da wasu muhimman bayanai har ma da hotunan wasu manyan sojojin ƙasar amurka haka kuma akwai taswirar sojojin china da na koriya ta arewa sai dai kawo yanzu ba a tantance ainihin sahihancin wannan bayanan ba ko da yake wasu daga cikin waɗannan bayanan tuni suke a shafin duniyar gizo sai dai kawo yanzu hukumar da ke kula da waɗannan shafukan ba su amsa tambayoyin da muryar amurka ta yi musu ba to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Gwamnatin Amurka ta ce ya zuwa yau Litinin kasar Cuba ta sako fursunonin siyasa hamsin da uku a wani matakin cika alkawalin da ta yi a watan da ya shige, a yayin da kasashen biyu ke bayyana aniyar sake maido da hulɗar jakadanci. Wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya ce gwamnatin kasar ta Cuba ta ɗaure wasu daga cikin mutanen ne a saboda yin ƙoƙarin yayata sauyin siyasa da tsarin rayuwa a kasar ta Cuba. ya ce muna maraba da wannan sabon ci gaba mai ma'ana da aka samu wanda gwamnatin ƙasar ta cuba ta zamo mai cika alkawari ya ce ofishin da ke kula da muradun amurka a ƙasar cuba ya samu damar gaskanta sako waɗannan mutane da aka yi labaran duniya kenan kuka saurara To kafin Aliyu Mustapha Sokoto ya shigo da labarin wasanni bari mu faro takon daga jihar Adamawan Najeriya inda hukumar zaɓe ta bayyana shirin gudanar da zaɓe a sansanin 'yan gudun hijira. Wakilin Ibrahim Abdulaziz ya zanta da waɗansu da ke zaune a irin waɗannan matsugunan inda suka bayyana cewa. Eh, na shirya da zaɓe kwarai da gaske ah, muna jiran da lokaci ne kawai insha Allah za mu je mu abun mu jefa a ƙuri'an mu ga wanda muke so wannan bala'o'in da masifin da suke abun nan da suke da suke dawo mutane muna so mu samu mutumin da muke san muka tabbatar cewa zai zo ka kokarin shiga cewa an warware wannan matsalolin da suke damu to malam kai ka shirya wa zabe ganin ga abubuwa suna faruwa ana kai har har musamman a wannan shiya baka ji tsoro ba kai eh, wannan abin da ke faruwa sa ma mu fito mu zabe zabe da muka yi da ba shi kawo halin muke ciki yanzu to mu san kawo mu kawo sauyi mu kawo sauyi mu samu zaman lafiya shi yasa muka fito mu zabe sosai mun shirya ka samu katin ka na samu katina na kuma sa iyalai na sun samu katin mun ajiye shi sosai sosai saboda mu samu mu samu wanda zai kawo zaman lafiya ya fidda mu halin muke ciki to wanda zai tani ko za ku ji tsoron ganin abubuwan da suke faruwa ai magana ai mu za mu canja in ba mu fito ba abin zai ci gaba fitowa mu kada ƙuri'a mu shi zai kawo mana canji ba gudu ba da baya ni na shirya zabe kwarai kuwa don na yi katin zabe na mai kyau na boye shi da ni da na ba ku ji tsoro ba gani ana kai har har da sama wani wallahi abin da muke yin tsoro a yanzu nan za mu je ai mun ba mu in mun ji tsoron zuwa gare ai shikenan abun ya dawama kenan su ma nasu bangaren jami'an hukumar zabe sun ce fa a shirye suke su da zaben wanda tuni ma har aka shirya yadda za a gudanar zabuka a sansanonin 'yan gudun hijira da kuma wasu yankunan da aka kwato daga hannun mayakan Boko Haram. Barista Kasim Ganagedam, kwamishinan hukumar zaɓe na jihar Adamawa, wanda yanzu aka maida zuwa jihar Gombe, na cikin kwamitin kula da yadda za a gudanar zabuka a sansanonin 'yan gudun hijira a Najeriya. Ya ma bayyana irin matakan da aka ɗauka. Yadda muka yi din akwai wato tsarin ya dangana da ƙananan hukumomin ne. idan kananan hukumomin yana wato baya hannun wato hukumomin tsaro wayannan yan ta'addan wato sun yana hannunsu to kaga wannan ba zai yi aje can ayi ba sai a samu wani guri ko anan nan na na yola ko headquarter na maiduguri ko damatu a tsara musu madagalin da cika musamman wanda suke da matsalan tsaron yana da dan yana da yawa so su ina ji da mu da su da stakeholders da eos namu duka sun yi mitin ma kuma sun yadda kuma sun samu gurare ma a nan cikin yola wanda za su samu su je su karbi katin su na zaɓe wanda za mu kokari za kokari a rabar musu to za a yi wannan rabarwa kuma akwai gurare kamar muvi da maiha wanda kowa da kowa yake ji yanzu kuma na yi mun yi magana da commissioner police mun yi magana da director sss sun ce yanayin yanzu ya yi sauki za a iya zuwa can a je a yi tsari a samu center center wato a yi zaben gaba daya a sa abin nan ma'aikatan tsaro su zagaye garurukan a samu a yi wannan zaben insha Allah to wannan irin tsare-tsaren nan ake yi amma dole sai mun haɗa kai to sai dai kuma su ma a nasu bangaren jami'an hukumar shige da fice na immigration na can na kokarin ganin ba a bar wani bakin haure ya yi zaɓe ba Mr. ubi Ikbikanu da ke zama kontrolan hukumar shige da fice na jihar Adamawa ya yi karin haske game da matakan da su ko suka ɗauka. our officers have been strictly warned that account must a non-Nigerian be found with is done consider your job on a ba za mu kyale ba yanzu haka ma akwai jami'an mu akan iyaka kuma suna kokarin ganin ba shigo da bakin haure ba don yin zabe kasan aikin tsaro ba na mutum guda bane a da kowa da kowa ne a don haka ne ma muke roƙon al'ummomin da suna su taimaka su sa ido a cewar kontrolan hukumar shige da fice na jihar adamawa kamar yadda jadawalin hukumar zabe ke nunawa a watan gobe na Fabrairu ne za a soma gudanar zabukan Ibrahim Abdul azizu sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. kan kowa ya shaida shatan zamani. adali. To a gaida Abdulaziz kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Mazan Allah magani, annan Allah na magani, talakawa ma na magani, kwa don tilar kula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, tun ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kariya, bakin wannan idan gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan ka ga cikin lagos kuma ga ba ga na ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kantikin suwai dudan talakawa an kai mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da jirgin zama mai rigujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa zan talaka talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba an yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi don haka gwamnati ta tuna sai kwanta ma keke a ƙauye da cikin binne gari motocin talakawa don su hau mutukar in ba kan lafiya je ka shawo magani allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani talakawa shi in kuntuna gwamnati ta yi mana ƙoƙari ga makarantu ta gina sannan ta yi middle school sannan ta yi college school ga university ta mana shauran makarantun nan kasan da 'ya'yan talakawa an kai watan watan in kuntuna domin su za su rike kasa domin su ne manyan gaba dubban jama'a sun tabbata To Alhaji Dan Maraya Jos wannan batu da kake yi dai gaskiya ya zama tarihi. <laughs> da ne amma da yake ana tawakali ga Allah ba a fidda zuciya ba Allah ya sa mu ci gaba da ganin irin wannan yanayin. To yanzu kuma ga Aliyu Mustapha Sokoto da shirin daga Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku. labaran wasanni. To a cikin shirin labaran wasanni yau za ku ji cewa yaya ture na ƙasar Cote d'Ivoire ya yi abin da ba wani dan ƙwallon Afirka da ya taɓa yi. Shin laifin waye kashin da Manchester United ta sha ne a wasan da ta yi? To gaskiya wannan wasan da farko ba za mu fara ba kowa laifi ba in bancin coach din Manchester United. shugaban kwallon afirka isa hayatu kuma ya ce yana kwana yana tashi da bakin cikin ganin ba a taba zaɓar wani ɗan kwallon najeriya tauraron kwallon afirka ba kowane club ne kuke jin zai dauki Premier League na Ingila? A Premier sakamakon ta zai kasance Chelsea ita za ta ci koyi. Insha Allah ita za ta ci koyi Chelsea. Wani fitaccen dan kwallon kamar kuma da ba a saka cikin masu zuwa Nations Cup a Equatorial Guinea ba ya fushi ya murabus. daga Gana kuma? Kungiyar Ghana Black Star ta gama shirye-shiryenta na shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka da za a yi a Equatorial Guinea. Ina ganin mun nasara da ikon Allah. jama'a bakan ku da wannan lokaci da sadon da ku a sabon shiri na labaran wasanni to bari fara da abin da ya faru a wajen zaben zakarun kwallo na afirka inda dan kwallon kafa na kasar cote buwa ko wanda yake buga manchester city wato ya turi ya zama dan kwallon farko a duk nahiyar afirka a tarihi da aka taba zaben shi zakaran kwallon afirka har sau hudu biye da juna shi dai tura ɗan shekaru 31 an ba da sunan shi ne saboda rawar da ya taka a cikin kwallon da yi a premier league na ingila inda ya taimaka wa kungiyar shi ta ci kwallaye barkatai kuma ya taimaki ita kanta kudi wa wato ƙasar shi ta haihuwa ta samu shiga gasar cin kofin afirka na bana shi dai ya ture ya samu nasara ne akan shahararrun 'yan kwallo kamar Pierre Emerick Aubameyang na kasar Gabon da kuma Vincent iyaman na nigeria dan mai tsaron gida kenan goalkeeper. shi da ya ture kwallaye kamar ashirin ya saka wa ya taimaka wa manchester ta saka a cikin ragar kungiyoyin kwallon kafa daban-daban a kokarin da ta yi na neman cin kofunan ingila sannan kuma ko a cikin wasan da ake na kakar bana kadai zuwa yanzu ya saka kwallaye wajen ashirin da shida ciki hada kwallaye shida da ya sa a cikin wasanni tara da ta yi samun leto na kasar kamaru da ke buga everton da shi kaɗai ne dan kwallon afirka da aka taba zaɓe har sau hudu a matsayin zakaran kwallon afirka amma shi ba zaɓe shi biye da juna kamar da aka zaɓi ya yi ture ba to ko bayan shi ya ture akwai wasu da dama da suka samu nasarori aka zaɓe su aka ba su lambobin girma da dama a wajen wannan rabon lambobin da aka yi na wannan shekara an misali akwai dan kwallon da aka zaɓa wanda shi ne yafi zama nagartaccen dan kwallo a tsakanin yan kwallon da ke zaune a cikin afirka shi ya ture a duk yan kwallon afirka na duniya ne aka zaɓe shi a wannan mukamin nashi amma wanda aka zaɓa a cikin wanda ke zaune a afirka shine farmin mubele indobe na kasar demokuraɗiyyar congo wanda yake bugawa as villa wacce aka zaba sarauniyar kwallon kafa ta afirka kuma 'yan najeriya ce mai suna asisat oshola wacce yake bugawa najeriya din kuma tana bugawa river angel kuma har ilawu ita ce aka zaba wato matashiyar 'yan kwallo ta afirka sannan kungiyar da aka zaba kungiyar kwallo ta shekara ita ce algeria yayin da kungiyar kwallo ta mata kuma ita ce ta najeriya akwai alkalai ma da aka zaɓi sarkin alkalan 'yan kwallon afirka inda aka ba da wannan mukami ga fafa bakari ga sama na ƙasar gambia a ƙarshe wanda aka zaɓa tauraron masu tsaron gida na afirka na wannan shekarar da muka baro ta 2014 shine vincent iyema na nigeria to a halin yanzu kuma shugaban hukumar kwallon kafa ta afirka wato isa hayatu ya ce gaskiya yana bakin cikin ganin ba a taba ba da lambar girma din ta zama tauraron kwallon afirka ga jeje okoja wato austin jeje okoja na najeriya ba wanda yake wanda yake lokacin da yana mm, hayyacinsa ya cancanci a bashi wannan lambar ba ɗaya ba ba biyu ba a shekarar 2003 da 2004 lokacin da shi okoja ɗin yake tashi an so a bashi wannan lamba din amma sai ta gagare shi ba a bashi ba a ta yi gaba aka ba da ita ga wani wuri abin da ya baiwa mutanen afirka da najeriya da yawa mamaki na ganin wato nacewar shi ko kuma cancantarsa na samu wannan kwallo da maimakon a bashi sai aka ba da wannan abin ga samuwar eto wanda kamar da muka ce sau hudu yana ci wannan lamba din kuma sannan aka ce didier drogba shine na biyu yayin da uku ce ya zo na uku wannan abin ne yasa ce ce kuce ya balle inda aka fara tunanin cewa ko watakila ba a san yan kwallo daga kasashen da ingila ta rena ne an faso waɗanda faransa ta rena domin ganin an bai da wato an baiwa shi samun leto wanda ya fito daga kamaru wanda faransa ta rena ba baiwa shi dan najeriya da ingila ta rena ba okocha yasa irin wannan maganganun suka taso to mutanen ghana suna da karfin zuciyar cewa kasarsu za ta yi rawar gani watakila ma ta lashe kofin nan na bana da za a fara gasar cin sanar da kwanaki biyar wato kofin nations cup wanda za a yi a kotun real gini bari ku ji wasu daga cikin maganganun da wakilin mu na can ghana din baba ya koma keri ya jiyo daga gurin yan ghana ni ne muhammad amin gidan na abu kuma shi ni dai gaskiya na ga Ghanian sun yi kokari saboda na san an taba daukar su haka irin yaran nan aka kai ina jin ban manta ko libiya ne sun yi kokari sun yi sun yi wani abu babu to ina ganin wannan ban Allah ya yarda insha Allah za su yi kokari Alhaji Muhammad Bashir ina ganin mun yi nasara da ikon Allah sunana ne Alhaji Usman ina ga kaman bolun nan za mu yi nasara mu yan Ghanaians don players da aka select muna su players ne kwakwara ni ne Alhaji Lukman Abbas ina ganin tawagan ganin insha Allah da su kokari sosai saboda wani lokacin ana ganin ba su da timin lokacin suke kokari sunana in babba kama, Taj Mahal a lakabi na kenan wallahi wallahi ni na amince cewa kamar Ghana Blaster tun da kwallo cikin jinin mu yake insha Allah da kokarin mu da himman mu za mu sa cikin African Cup of Nations Ghana insha Allah da su dauke cup su kawo gida. Chico koko din Ghana Abraham Grant ya nuna damuwarsa ainun ganin cewa wanda da aka ba su aikin su je su binciko sauran kungiyoyi da Ghana za ta fafata da su a gasar na cin kofin nahiyar Afirka kamar kasar Senegal, Algeria da kuma South Africa. Har yau suna kasar Ghana a maimakon su je su ga yanda suke shirye-shirye wasu masu shiri akan kwallon kafa sun ce wa'annan masu binciken abokan karawan ba su da muhimmanci a cikin kwallo amma shi kuwa tsohon golan Ghana mai shari'a akan wasan kwallon kafa Abubakar Damba cewa yayi duk Duwani kawai da ya sa abin da yake ciki dole ne ya je ya yi bincike ko kuma ya sa a mai bincike idan ba shi da lokaci kamar yadda abram Grant ya kasance wannan ne zai sa ka san irin shirin da ya kamata ka yi ka tunkare su baba ya koma iri sashen Hausa na murya Amurka, Accra, Ghana. to gaishe ka baba yakubu to yayin da wannan take faruwa shahararren dan kwallon nan na kasar kamaru wanda yake bugawa west ham wato alex song ya ce ya yi murabu daga harkar kwallo baki biyarta, bayan da aka ki sa sunansa cikin yan kwallon da za su je su wakilci kamaru a gasar cin kofin na nations cup da muke ga muku cewa za a fara shi ranar asabar din mai zuwa shi dai son ɗan shekaru ashirin da bakwai da haihuwa ya ce duk da cewa ba zai je ba yana nan da kishin ƙasar shi ta kamaru ya ce wannan abu ne da ba zai taɓa canji ba saboda haka ya ce yanzu dai abin da ya fi zai mai da hankalinsa akan shi shine kwallonsa ta cikin gida wuce yake a cikin ingila da yake tare da west ham united shi dai son ya daɗe bai buga kamar ruwa kwallo ba ramon shi ma dai da ya buga maka ita kamar kwallo tun lokacin da aka fitar da shi daga fili a lokacin da aka yi wasa tsakanin ita kamaru da kuroshiya a wajen gasar rukuni rukuni ta cin kofin duniya na shekarar 2014 nan da muka baro to ina ganin lokaci ya da zamu je turai mu ga wani da ake toyawa ga murtala yadda wasu masu sha'awar kwallon kafa suka barke da sowa kenan sa'ad da kungiyar kwallon kafa ta Southampton ta zura wa Manchester United kwallo a raga a karawar su ta gasar Premier ta wannan makon. Wannan ne dai karo na farko da Southampton ta yi galaba akan United din a cikin shekaru 27 wanda kuma ya kawo ƙarshen wasanni goma da United din ta buga ba tare da an doke ta ba. A minti na 69 ne dai dan wasan Southampton Dusan Tadic ya jefa kwallo ɗaya tilo a ragar United wacce ta ba su nasara a ƙarshen wasan da ci ɗaya da ɗaya. Ta kuma sami haihuwa a matakin ta uku a teburin gasar da maki 39 inda ta tura United ɗin zuwa ta hudu da maki 37. Na zanta da wasu makallata wasan musamman magoya bayan Manchester United waɗanda suka yi sharhi akan yadda wasan ta kasance. Suna na ma'azu, in to da yake gaskiya yau in ka Man United duk wanda ya san kwallon su in ka game din na yau kamar they are not at their best gaskiya. Ina ne kake ganin matsalar take? In to gaskiya matsala masu tsaron gida ko kuma baya. Suna na baban gida Benji. To gaskiya wannan wasan da farko ba za mu fara ba kowa laifi ba in bancin coach din Manchester United. saboda nan mutane ya yi kwallo da su ɗaya ya yi kwallo da su biyu ya san matsalar su ya kamata ya sa musu da ke tsare musu wuri da a ci su to amma ka yadda ka in ma kana duba yanzu kana gani suna ta wahalshe su bisa ga lalurar da ake ciki suna na murtala an samu kuskuren ne daga defense wayanda ke tsaye a baya daga gare su wannan matsala din ta taso suna na Alhaji Kabiru Sani a kowane kungiya kwallo da za ta zo ta kwallo da Manchester United za ta sa makanta rayuwar ta kare kanta saboda idan ta yi kokari ga irin waɗanga timatimman na suka hita yan wasa suka yi kokari su yi su yi amma idan sun kai kokari suka ci Manchester sunan su zai hita shi kafin buga wasannin wannan makon da Chelsea da Manchester City ne yake takarar shugabancin teburin gasar da maki iri daya da kuma yawan kwallaye daya to sai dai City ta yi kunnen doki ne a wasanta na wannan makon da Everton da ci 1 da 1 yayin da Chelsea ko ta yi galaba akan Newcastle da ci biyu da nema wannan ya sa Chelsea din sake haihuwa sama da maki 49 tare da tazarar maki biyu tsakaninta da City ɗin da ke binta da maki arba'in da bakwai. To masoya ƙwallon kafa suke hangen wannan takarar ta kofin premier tsakanin waɗannan manyan kulob biyu? Eh to gaskiya ga dukkan alamu in ka dubi irin tim din Chelsea ko kuma irin yadda wasannin su ka kasance bana babu mamaki su canye Premiership na bana gaskiya saboda in kana da suna sun sati na ɗaya suke bisa tebur kuma har bisa ga yanzu ma su ne bisa. Tarihanci barama ma haka abun ya kasance abinda mutane ka ganin ita Chelsea ba kashin da ta sha na wancan satin yana cikin abin da ya yi mata tasiri na yanzu ta ƙara arzuka ta taso ta yi ƙoƙari ta kamo wancan maki da ta rasa guda uku. Ya kake ganin watakila sakamakon ita premier zai kasance zuwa yanzu? Premier sakamakon ta zai kasance ce ita za ta ci koyi. Insha Allah ita za ta ci koyi Chelsea. Saboda idan ka duba coach din Chelsea Jose Mourinho sananne ne ga harkar kwallo ta duniya Allah kulle halin idan zai buga kwallo da zuciya ya ka bugunta kuma filet ne da zuciya suka bin tare da kwarewa a ƙasar italiya kuma juventus ta ci gaba da jagorancin teburin gasar serie a da maki 43 bayan da a makon nan ta doke napoli da ci uku da ɗaya murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria to jama'a abin da ya sauka kina shirin labaran wasan na wannan litinin a madadin wakilanmu murtala da baba yakubu ne ne ali mustapha sakwata a washington dc yanzu kuma ga sharhin murya amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka ma'aikatar kwadagon amurka ta ba da gudunmuwar kuɗi dala miliyan goma ga wata ƙungiya mai zaman kanta don aiwatar da wani shirin haɗin gwiwa da zai mai da hankali a kan ci da gumin matasa ta fuskar kwadago da ake yi a ƙasar habasha shi dai wannan shirin wanda za a aiwatar tare da ƙungiyar world vision an yi shi ne don taimakawa matasan ƙasar habasha marasa ƙarfi don su samu ƙwarewa aikin da za ta ba su damar samun ayyukan yi na gari Mun san cewa in har aka koyar da matasa sana'o'i da kuma ayyukan da ƙasa take buƙatar su a wannan lokacin, zai yi wuya a jefa su cikin ayyukan ƙwadago na neman ci da gumansu, in ji mataimakiyar sakataren ƙwadago mai kula da harkokin ƙasashe, Ms. Carol Pierce, a lokacin da take bayyana wannan gudunmuwar. Wannan shirin zai faɗaɗa samar da ilimi da koyar da sana'o'i tare da inganta ƙarfin samu da kuma bayar da kariya ga matasa da iyalansu Shirin wanda zai mai da hankali musamman akan bukatun yara mata. Zai yi ƙoƙarin takalar sanya matasa aikin ƙwadago na ci da gumi ta hanyar samar da ƙwarewa aiki da tallafin samun aikin yi ga matasan da shekarunsu ya kama daga goma sha hudu zuwa goma sha bakwai. Shirin kuma zai taimaka wa shirin shugaba Obama na samar da shugabannin kwarai tun daga matasa a nahiyar Afirka, shirin da ake kira yali a Turanci. Tun 1993, ofishin kula da harkokin kwadagowa kasashen waje da ake kira ILAB a takaice ya samar da rahotanni akan faɗakar da al'umma a duk faɗin duniya akan yin amfani da ƙananan yara wajen aiki ko kuma yin aikin dole. Ofishin na ILAB ya kuma tanadi kuɗaɗe ga shirye-shirye 280 a ƙasashe fiye da 94 don kawo ƙarshen ƙwadagon ƙananan yara ta hanyar samar da agaji ga yara marasa ƙarfi da kuma iyayensu. Ita kuma ƙungiyar World Vision wadda mazauninta ke jihar Washington. Ƙungiyar agaji ce da ke gudanar da ayyukan taimakon jin ƙai raya ƙasa da kuma shirye-shiryen wayar da kai akan yara, iyalai da kuma al'ummominsu a ƙasashe kusan ɗari don taimaka masu cimma ɗamararsu ta hanyar magance abubuwan da ke kawo talauci da rashin adalci. A rahotonta na shekarar 2013 kan haƙoƙin jama'a, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta nuna cewa rashin masu sa ido a akan ƙwadago shine ya hana gwamnatin ƙasar Habasha tabbatar da yin aiki da dokar ƙwadago ta ƙasar. akwai matuƙar ƙarancin kayayyakin aiki na sanya idanu ko aiwatar da hukunci akan waɗanda suke keta dokar. Wannan shirin zai yi ƙoƙarin ɗorawa akan nasarorin da aka samu na aiwatar da shirin 'yan habasha masu yaƙa bautar da yara ƙanana ke yi wajen ƙwadago. Shirin da shi ma aka gudanar da shi tare da ƙungiyar World Vision daga shekarar 2011 zuwa shekarar 2014. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Da kuma sharhin muka kawo ga takaitattun labarai. Faransa za ta girke sojoji dubu goma a wuraren da ta bayyana a zaman masu matukar muhimmanci bayan har-haren ta'addancin da aka kai a birnin Paris a makon da ya shige. Ministan harkokin tsaron kasar ne Jean-Yves Le Drian ya shaidawa manema labarai yau din nan cewa da marancen gobe talata waɗannan sojojin za su kasance wuraren da za a girke su yanzu haka dai an samu damar shiga satar shafin twitter da na youtube mallakan rundunar sojan amurka ta gabas da ta tsakiya inda waɗanda suka aikata wannan aikin suka ce su masu biyayya ne ga ƙungiyar nan ta isis a cikin saƙon da suka aike da shi yau shine barazana ga sojojin amurka suna gargaɗinsu da su yi hattara domin ko suna nan zuwa To a gaishe ka jama'a masu saurare nan za mu dasa aya sai kuma gobe idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shiri. Ciki har da a shirin tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. Kamar kullum za ku iya ci gaba da sauraron shirye-shirye mu wuni da kwana a wayoyinku na salula a dandalin VOA. Kafin mai sallama bari miƙa gaisuwar ta'aziya ga ɗarikar Katolika ta garin Shandam a jihar Filato da kuma masarautar Shandam ɗin. domin rasuwar fadansa na farko fada wato bishop james daman wanda ya rasu a cikin bacci a daren jiya za a kuma sanar da shirin jana'izarsa wani lokaci nan gaba alƙara dangana mu kuma ya kyautata namu ƙarshen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ladan ibrahim a yawa da ya taya na gabatar da shirin da malama juli da ta haɗa shiri da bada umarni da kuma injiniya mu na yau greg burns alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wunin lafiya da alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.